fasaha kwana-kwanan nan mai girma gwamna ya bada damar cewa a rugurguza dukkan wata giya da hukumar hizba ta kama kasancewar giya ummul khaba'is ce ita ce uwar barna duk wata irin barna idan aka riga aka sha giya to mai sauki ne a je a yi lalata mutum ya zama dan iska ya zama dan fashi ya zama mai fyaɗe ya zama mai buɗe shagunan mutane duk wata lalata za a iya yi saboda ya shiga cikin ummul khaba'is to yanzu abin takeici bayan mun kama wannan mun rugurugu mun yi daga-daga da ita ku duba daga wannan lokaci sati na shida kenan amma ku duba abin da aka sake kawo wa jama'ar jihar Kano ku haska gashin kuna gani a katan dubu ɗaya da ɗari shida ga ta anan tana nan ita ma ko sauke ta bami ba to wai jama'ar Kano fi sabilillahi wannan tashin hankalin fa bai kamata a ce mu mu hukumar hizba mu kadai abin yake damu ba ya kamata jama'ar Kano kuma wannan al'amari ya dame ku yanzu irin wannan gyar a ce me yasa cewa sai jihar Kano me yasa mu ake so su sha saboda jihar Kano jiha ce ta addini jiha ce ta musulunci idan aka ci ku da wannan an ci ku da yaki ƴaƴanmu idan suka wannan ba za su karatu ba ba za su zama lauyoyi ba ba za su zama injiniyoyi ba ba za su zama daktoci ba duk wannan haka ake so a yi to ina sanar da ku cewa wannan bala'in ba karami bane amma alhamdulillah taimakon Allah da taimakon irin gudu mu da kuke bamu duk ta inda kiyar ta biyo kun ga Allah yana taimako muna dakile ta ta biyo ta gabas Allah ya sanar da mu mun kama ta ta yamma ta kudu ta arewa ta duk inda ta zo hasali ma sun shiga har sabon garin abin takaici sai da muka kama dan adedi sahu har guda biyu kare da giya ta shiga can din za su dauko ta to wayannan abubuwa ba karamin tashin hankali bane to yanzu wayannan da kuke gani su ma za mu sa su a cikin sahu mu sa su a cikin layi wanda su ma za mu sa masa rana in Allah za mu je mu daga daga mu rugurugu da su kamar yadda muka yi na wancan Allah yadda auren ki ya mutu mm. a to faɗi daga ina kike wani gari taura eh? taura taura karamin kuma ina daga jigawa mm. me kika zo nan Kano yi ba ni da lafiya nake zuwa nake bara nake siyan magani nake siyan magani shi wannan yaron ina baban wannan yaron iya can gaban gujin yana can gaban kika dauko yana kika taho da shi ku yi bara tare da shi ku ki san doka bace kin sani cewa an hana bara tsayawa kan titi irin wannan ita wannan ta kusa da fa. ya sunan ki Aisha wani ƴaƴan guda uku din naki ne mm. ina ina iyayen su yana mai duka din naki ne ke kika bi su

amma yana nan eh nan a'a nan din Allah ya mahaifiyar mu ce ta rasu mm. na zo gaisuwa dama jiyan mm, jiyan ne zamu tafi Maidugurin zamu koma Maidugurin ina zaune ina jiran yaro na da ya biyo wani yaro to shine kawai sai suka zo suka tafi ne su bangaren antibala a kamar da kullum muke faɗa kaga abin takaici mata da tsofaffi da matasa da yara duk suna yi to wannan doka ce ta hana da haka abin da mai girma gwamna ya bada doka tintini cewa irin waɗannan mutanen an kama su waɗanda suke 'yan wasu jihohi ne to lalle cikin gaggawa a mayar da su kuma a sanar da hukumar can cewa ba a buƙatar kasance wasu anan kuma haka muke yi waɗanda suke 'yan nan jiha ne a kasa su kashi uku kashi na farko inda sun yi ilimi suna da takardu mai girma gwamna ya yadda a bincike a kansu a samar musu aiki na karantarwa ko aiki na takardun da suka cancanta kashi na biyu wanda suke masu kwari amma ba su da takarda amma sun iya sana'a aka ce za a ba su gudunmuwar koyon sana'a don su gaba da sana'a na uku su ne waɗanda ba su da takardu kuma raunin su ya kai ba za su iya wani aiki ba aka ce a ba da sunayensu a kai su ƙananan hukumomin su za a ba da dama a rika ɗan ba su wani abu amma abin ta kai duk wannan abin ba sa so suka tsallake sun fi so kullum su yi bara to muna sanar da ku cewa masu irin wannan dukkanin gaba ɗaya an hana kuma za mu ci gaba da kamun su akwai abin ta kai ci 'ya'yan irin waɗannan wasu kuma ma jikokinsu ne duk lokacin da muka musu sai sun zo nan su ce hakkuka suke yi nayi nayi na hana babata irin wannan bara taki nayi nayi na hana kakata irin wannan bara taki yace nayi nayi na hana yayata to abin da muke so ku sani to ga sai yanzu a hizba duk wanda suke muka sake rakito shi to in muka kai shi kuma in Allah ya da muna sanar da shi cewa ba za mu sake yadda ya sake fitowa da irin wannan ba in kotu ne za mu kai shi in inda ya dace ne za mu kai shi amma ba za mu bari a ci gaba da tsarin irin wannan bara ana musanta yara ƙanana ku duba wannan kamata yanzu a ce duk a makaranta suke idan suka taso ba karatu menene ba za su iya zama ba kuma jihar Kano ce ana yi ne domin mu tabbatar waɗannan ƴaƴan namu da muka haifa waɗannan ƴaƴan namu da Allah subhanahu wataala ya dora mana amanar su mun sauke wannan amanar kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an dukkanin dukkaninmu kai da Allah ya baka ƴaƴan nan ka sani babbar ni'ima ce akwai waɗanda suna nan suna iya yadda za su yi sun kashe kuɗi sun je wannan asibiti sun faɗi nan sun tashi akan Allah ya basu ɗa ko guda ɗaya ne Allah tabaraka wa ta'ala bai basu ba amma ga wasu nan Allah ya basu ƴaƴan Allah ya ba su wannan babbar ni'imar amma sun yi sakaci da ita sun yi watsi da ita sun bar abin sakaka Allah tabaraka wa ta'ala zai tambaye mu waɗannan abubuwan da suke faruwa a cikin society na jihar Kano society da yake musulmi ne ɗari bisa ɗari abin takaici ne abin bakin ciki saboda haka ƙoƙarin da muke muna jan hankalin iyaye muna jan hankalin duk wani wanda yake ganin wannan barnar mu sani cewa amana ce mu sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala zai tambaye mu wannan masifin da muke ta fama da su talauci cututtuka masifu ga nan yanzu a kwana-kwanan nan ga halin da kowa ya gani duniya ta shiga wallahi azaba ce daga Allah subhanahu wa ta'ala kuma ma damar ba mu tuba ba ma damar ba mu gyara waɗannan irin matsalolin ba to matsaloli fa ba za su yanke ba wannan abubuwa da muke fama da su ba za mu fita daga ciki ba saboda haka muna sake jan hankali wannan aikin kuma ba na iya hukumar hizba ba ne na dukkanin al'ummar jihar kano ne a da a baya babu wani mutum da zai ga irin wannan barna ishuru amma abin takaici yanzu za ka ga mutane suna gefe suna majalisar suna hira ga yaranmu nan yan mata na jihar kano musulmi ɗari bisa ɗari suna tsayuwar wani namiji ya zo ɗauke su je ya zina da su wani abin takaici ya wuce wannan so da haka da da ne yadda rayuwa take ba yadda za ka ga wannan ko ba yarka bace ka shiru to shine abin da ya wajaba wani lokacin mutanen da suke zauna a irin waɗannan wuraren su ya wajaba a kansu su ba mu gudunmuwar korai yaran nan ko hana su tsayuwa ko su kira hizba ta zo nan take a ɗauki matakin da ya kamata kuma ina ba ku tabbacin hukumar hizba kullum da yardar Allah za mu ci gaba da zagayawa ba tsayawa za a yi sai ma wai an sanar da mu ba za mu rika fita patrol na yau da kullum za mu rika zagaya unguwannin nan da wuraren da ake zuwa ana tsayuwar gudu ibinin din nan ko kuma harkar barace-barace da dukkanin dai abubuwan da doka ta hana jihar kano za mu rika fita kullum muna zagayawa muna kamo su ana mika su ga wato shari'a ko kuma a kira iyayensu ko kuma dai matakin da hukumar hizba ta ga cewa ya dace. Batun gwaji na waccan cuta mai karya garkuwar jiki duba da wasu su ma ba su san kansu ba amma kawai suke zuwa suna afka wa junansu. Sannan a guda akwai waɗanda za a ga sun kwana biyu suna da shekaru da yawa musamman mm. matan wasu sun tsufa wasu ma suna da 'ya'ya zawarawa ne mm. amma matasan mu saboda kasa haƙuri da rashin tawakkali suna da kurince su rashin aure kawai sai su ringa afka musu mm, to dama ita wannan hukuma duk lokacin da muka kamo irin waɗannan 'yan matan da samari muna da ɓangare na gwaji akwai hukumomi ma ko ƙungiyoyi da muka yi alliance da su su ma suna zuwa su ba mu gudunmawa wurin a gwada su a tabbatar da lafiyarsu abin takaici abin bakin ciki akwai lokutan da muka kamo mutum 60 sama da mutum 40 a cikinsu suna dauke da wannan cutar ta wato HIV to kaga ƙarshe fa wannan wasu za su je su watsa cutar maimakon misali kana da matan ka biyu al'umma ce mu da muke yawan aure aure mutum yana da mata uku mata hudu ka je ka zuba musu wannan ciwo ba mamaki a lokacin nan an ɗauki ciki an haifo yaro mai wannan ciwon to sai ka ga dai rayuwar ta zo ta damalmale to insha Allah ta'ala muna nan za mu ci gaba da yin wannan gwaji domin ƙara an karar da mutane domin kuma su waɗanda suke ganin abin kamar mafarki ne mu tabbatar musu fa abin gashi nan haka yake ranka daɗe jama'a gari suna raɗe raɗin cewa kuna kama mutane bisa kuskure ba kwa yin ba kwa bin doka sai kawai mutum na tafiya sai a kama shi shin me zaka iya cewa wannan ba haka bane kuma alhamdulillah duk wannan ikalli yadda wannan hukuma take tafiyar da ayyuka komai muna tabbatar da cewa mun yi shi akan doka yanzu misali yarinyar da aka same ta a eriyar da yan gudu ibinin suke tsayawa da karfe goma sha ɗayan dare ko karfe goma sha biyun dare me za ki ce akan wannan ai ba magana a ce wacce ta fito daga gida in dai wato mace ce wacce take mai eh, kamammiya ba za ta tsaya irin wannan wurare a wannan lokuta ba so da duk abin da muke alhamdulillah har ma bangare muke da shi na musamman na doka a nan gidan kuma duk abin da ake ana ɗora wannan ayyuka akan tsarin doka. Duniyar fasaha Sirrin su media ya zaga nahiya kuma zo ku ji labari zan mu bankado sirrin su media Duniyar fasaha So shi Umi. So shi Umi. Wani sabon series ne da zai dinga zuwa muku a tashan mu ta sirrinsu media mai albarka. Ku ci gaba da kallon wannan tasha mai farin jini kuma mai albarka ta sirrinsu media. Sirrinsu media tasha ce wacce take gabatar da nishadi da fina-finai da waƙoƙi da dukkanin wani abu musamman harkar siyasa. Mu dai fatan mu ku ci gaba da kallon sirrinsu su. Media TV. sunana Maryam Ibrahim wacce aka fi sani da Yaddi Murmur. Ci gaba da ganin sirrin su media. So shi uni. So shi uni. Sunana Yahaya Usaini wanda kuka fi sani da Wai Saraki. Fito mu dugunzuma zuwa sirrin su media. Tana nan tafa da wani ƙayataccen shiri mai suna So shi uni. Sirrin su media TV. fasaha.